hayatı kadın. Hayatı. Stop. Stop. Kadın stop etmiş. Bakın ne ediyor. Bakın. Enter. ne eh kanji ka bai shi Allah ba ana ana eh?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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار سبحانك اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta asabar hudu ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu azumi daura daga ladima rodan gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض إليه القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقليل منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم الله والله ذو الفضل العظيم والله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نعم الله سبحانه وتعالى wannan sura da ake kira suratul Juma'a, suran juma'a juma'a tana da tarihi mai tsada ga ɗan adam dalili shine ranan da aka halicci kakanmu annabi adam kenan a ranan da kuma Allah ya shigar da shi aljanna a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa aure da matarsa Hawwa'u kakarmu a ranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da annabi Adam zuwa doron ƙasa bi daga aljanna zuwa ƙasa a ranar juma'a ne Allah ya saukar da annabi Adam a ranar juma'a Allah ya kaddara mutuwar annabi Adam a ranar juma'a saboda Allah ya halicci annabi Adam daga bayan la'asar kafin magariba sai Allah ya sanya mana ta shi a wannan lokacin duk juma'a bayan la'asar kafin magariba duk wanda ya zauna a mazauni sawa'un ko masallaci ne ko kuma wajen da ya kamata ya zauna ya yi wuridi yana roƙon Allah akwai lokaci sa'a ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya roki Allah a cikin wannan lokacin Allah ya karɓa masa har ila yau a wannan ranar juma'an Allah ya ƙaddara mutuwar kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam har ila yau a wannan ranar juma'an Allah ya kaddara kasuwar duniya za ta ƙare tun da dama ranar juma'a ka zo da kakanmu ita to a ranar juma'a za ta tashi har ila yau a wannan ranar juma'a in musulmai muminai suka shiga aljanna in wuta suka shiga wuta in aljanna suka shiga aljanna duk ranar juma'a Allah ya mai da mu asali ana ina yake sai a gan shi a cctv na aljanna Ba shi can yana shan azaba a nan ne ake ta'arufi ake tattaunawa wane ka tana da kaza wane ka tana da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai haka ni ma da na fita na barci a gida yanzu canci ya tsara can da na barci a cikin gida duk ranar juma'a Allah ke canza halittar ɗan adam wannan ya nuna daraja da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a ranar juma'a shi sa duk mutumin da ya mutu a ranar juma'a daga cikin falalarsa juma'a ko daren juma'a ba zai samu tambayan kabari ba sa'annan kabugu da tsari za a shigar da shi aljanna alaman husnul khatima in mutum ya mutu ranar juma'a duka wannan yana nuna daraja ta ranar juma'a sa'annan kuma a wannan ranar juma'an aka wajabta wa dukkan musulmi ibadar yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma a ranar juma'a wannan yana nuna falalar juma'a wannan sura dalilin da yasa ake kiranta suratul juma'a saboda ayat ƙarshe da Allah maɗaukaki ya ce ya yi wallabi na amanu idza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bay' wannan dalili yasa aka sa mata suna suratul juma'a hadisi ya inganta a cikin sahihu muslim daga abdullahi dan abbas da kuma abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa Ya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqra'u fi salati al-jum'a bi surati al-jum'a wal munafiqin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a sallar juma'a yana karanta wannan surar da kuma suratul munafiqin surar da take bayanta manzo Allah yana karanta su a sallar juma'a wannan yana nuna wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye wata falala da daraja na wannan rana ranar juma'a to wannan sura sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai samar da rahmarsa ga wanda ya ga dama cikin bayansa mai sadar da rahmarsa da mu'minai duniya da lahira يجي يسبح lillahi ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke sama da duk abin da ke ƙasa suna yi wa Allah tasbihi al-malik al-quddus Allah shine mamallakin sama da ƙasa mamallakin mutane da aljanu da mala'iku da duk wani abu al-quddus tsarkakakke al mabuwayi a cikin al'amarinsa al-hakim buwayarsa agwamutsa take da hikima ba na keta da zalunci ba wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuni akan cewa duk wani abin da ke sama da ƙasa suna yi wa Allah tasbihi hijabin ki yana wa Allah tasbihi gilashin da kika sa yana yi wa Allah tasbihi safar da kika sa yana yi wa Allah tasbihi jakar da kika rike yana yi wa Allah tasbihi Wayanci da ke hannunki ma yana yi wa Allah tasbihi kai bugu da ƙari kuɗin da ke account ɗinki in akwai yana yi wa Allah tasbihi kafas ɗin da kika zauna a kansa yana yi wa Allah tasbihi fankan da ke buɗa miki iska da efin da ke kaɓo iska fanka na juya shi inda Allah ya ga dama shi ma yana miki tasbihi fitilun nan baki ɗayan sarankata kaf suna yi wa Allah tasbihi motarki da kika faka idan kin kunna ta ba tana bum ba to tana yi wa Allah tasbihi sai dai ni da ke ba mu san yadda tasbihi yake ba haka Allah ya ce Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah maɗaukaki ya ce babu wani abu nan an na kira ce fi siyaƙin na fi tufi da umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaƙin na kira tufi da tabbas ba wani abu face yana yi wa Allah tasbihi sai Allah ya ce walakin la na tasbihahu sai dai ku nan ba kwa fahimtar yanda suke tasbihi rigan da kika sa yana tasbihi shi sa ma manzo Allah ya karantar da mu idan ka sa sabon kaya ko kika sa sabon kaya mijinki ko ɗanki ko ɗan uwanki ya kalli kayan ya ce tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan kun ga ashe kenan tufafin ma yana ne yana tasbihi sai dai ne Allah ce ni da ku ba ma fahimtar yadda suke tasbihi ya nuna babu wani abu face yana yi wa Allah tasbihi bishiya ce ganyayyaki duwatsu sauran ababai hatta dabbobi suna yi wa Allah tasbihi sai dai ba wanda yake fahimtar yadda suke tasbihi sai Allah maɗaukaki ya ce almalik shi ne mamallakin sammai da ƙasai mallakan sama tasa ce mallakan ƙasa tasace duk abin da ke cikin sama da ƙasa duk tasace Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakinsa yasa yau mahum barizoni la ya fa'alallahi minhum shai sai Allah ce ne limanin mulkul yau lillahil wahidil qahhar Allah ce yawmahum ranan da za a bujuro da dukkan mu nan za mu zo gaban Allah kowa zai yi auditing da accounting ɗin ayyukan da ya yi a duniya kyakkyawa da mummuna sai kin tsaya gaban Allah babu mai tafinta tsakaninki da Allah Allah ya kalle shi ya ce ya amata Allah ke bayar Allah aminti kaza kin yi kaza ya tambaye ki me yasa kika yi kaza to wannan matar ba za ta sha ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa man nuqisha rubbiba duk mutumin da Allah ya yi masa bincike na diddigi to sai ya kona shi wannan magana ta yi wa nana Aisha ta girma a kwakwalwa ta ce ya Rasulullah Rasulallah أولم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى آله مسرورا ثم قالت وذلك العرض man nuqisha udhiba tace ya ma'aikin Allah ashe ba Allah ya ce duk wanda aka bashi littafinsa ta hannunsa na dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira zai sami hisabi mai sauki wa yanqalibu ila alihi masrura kuma zai koma zuwa ga iyalansa a aljanna yana farin ciki sai manzon Allah ya ce wa zalikal ard wannan bujurowa ne a bujuro maka da aikinka man nukisha duk wanda Allah ya bi diddiginsa a tambaya uzbina sai ya kona shi a wutar jahannama shine hadisin Abdullahi dan Umar ɗan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya faɗi wanda hadisi ne ingantacce Imam bukhari da Muslim suka rawaito yace ranar tashin alkiyama in mutum mutumin banza ne Allah ka Allah zai kira shi a farfajiyar kiyama gaban kowa fulanatu bintu fulan wacce irwa ne za ta ce labbaika ya rabu wa sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka ina neman taimakonka saboda Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayansa Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba sai Allah ya ce la labbaiki wa la sa'adaik ba zan amsa miki ba kuma ba zan taimaka miki ba Allah zai mata tonon filili a minti kaza a gaban kowa ba ke kika yi kaza ba ce ce dalilin rabuwar mijinki da kishiyarki kin haɗa mata bama-bamai na tsafi aka rabu da ita. Ke ce dalilin ‘ya'yan kishiyanki kika jirkita musu ƙwaƙwalansu saboda a ce da ƙiƙai ne ‘yan ɗakinsu. Ke ce kika yi kaza, ke ce kika yi kaza duk abin da kika yi wanda ba wanda ya sani a duniya, to a ranar Allah zai miki tonon filili. shine yawan tubular sara'in ranar da Allah zai yi tonon filili duk wani abin da yake a ɓoye a ranar Allah zai fito da shi fili kin za a duniya kina gani kin sha to a lahira ba ki sha ba balle a duniya ma ba za ki sha ba saboda ka a ranar Allah zai tona miki asiri zai fito da shi duk abin da kika yi kamar matar da ta yi wa kishiyar ta asiri mai gidan ma baya ganin kishiyar tana gidan idan mijin ya shigo gidan fa gidansa ne in ya ganta ta buɗe sai ya ce mata kewa ce ce sai ta ce ni ce wacce sai ce wacce kuma irin an gusar da kwakwalwar baya ma sanin gafa matan shi amma bai santa ba ta ce malam na gaji kullum ya shigo gida sai ya tambaye ni wace ce kuma ita ce matarsa kuma ita ce uwar gidan in ta buɗe ƙofa sai ya tambaye ta ce kuma wace ce kaga irin wannan an lalata kwakwalwar da kuma wasan da ta ce min kishiyarta ta ce wa mijinta a gabanta sake ta kuma ya barta mata saki ta ce malam ɗana ya shiga ɗakinta ta ba shi abinci ya ci ta ce malam abin takaici sai yaro na ya fara abin jini muka ɗauke shi muka tafi da shi asibiti kafin muna zuwa asibiti bai fi minti biyar ba yaro ce sai tsoro aka gwada aman jinin da yake yi sai ga shi nan guba ne ta bashi ta ce ƙarshe malam na ce to ya mijin ke yi ta ce ba abin da yi ko a jikinsa sai na ce mata to ki haƙuri ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah duk wanda ya hakuri baya taɓewa sai dai zuciya ba ta da ƙashi tana gaggawan tana so ta ga sakamako amma yi hakuri za ki ga sakamako in kika mai da al'amarin ki zuwa ga Allah ka anya malam na ce eh. sai bayan wata uku sai ga matan ta ƙara kirana ta ce malam Allah ba zalimi ba ne abokiyar zamanta ta haukace sannan mijinta ya dawo hayyacinsa ya ce mata ta dawo gida malam in koma na ce kar ki koma in kin koma jahannama za ki shiga saboda ya miki saki ɗaya ɗaya har guda uku ba aure tsakaninku tana ta sambatu tana faɗin abubuwan da ta yi to a wannan ranar shine Allah zai nuna mulkinsa al-malik shine mamallakin duniya da lahira shine Allah ce la yakhfa 'ala Allah ba wani abin da ya koyi ga Allah a cikin al'amarin mu mu annabi Adam sai Allah ce limanil mulkul yau yau din nan a tashi a ranar tashin alkiyama mulkin yana hannun waye sai Allah ce lillahi wahidul qahhar mulkin yau yana hannun Allah ɗayan ɗaya wanda ke tankwasa bayinsa yadda ya ga dama saboda haka babu wani da ya isa yayi wani abu a gaban Allah a wannan ranar to kin a cikin kwanakin nan yanzu mun ɗauki kwana hudu a wannan wata mai albarka akwai fa ta da kwanaki hudun nan gabaki ɗaya ba ta da rabo a wurin Allah saboda ne ta je wajen boka kafin ramalana in ta gaskata shi da ita da kafara ba ta da bambanci in kuwa ba ta gaskata ba sai ta yi sallan kwana arba'in Allah bai karɓi sallanta ba to kin ga tarawihin da take zuwa tarawihin banza kenan take zuwa kuma sallolin da take yi Allah ma bai karɓe shi ba kuma ba ta isa ta ce ba za ta yi shi ba to kun ga wannan ya kamata duk wanda take da irin wannan tunani da irin wannan ɗabi'a ta tuba da gaggawa saboda azuminta ya samu karbuwa. yanzu wanda ba musulmi ba idan sun danki suka ce ya kishin ruwa a rafi ce a ni ibada nake yi ko saboda kishin ruwa aikin banza mutum yake yi to wannan ibada mutum ya yi ƙoƙari ya kyautata alaƙarsa da ubangiji don ya samu karkuwa ya ce al Allah matsarkaki ne bi ma'ana Allah mai tsarki al'azizi shi kuma mabuwayi a cikin al'amarinsa da mulkinsa tsarkakakken mulki alhakimi kuma mai hikima wajen gudanar da al'amuran bayansa akwai wasu abubuwa da yawa da Allah zai tsara ce ga abin da kike so amma ga yadda Allah ya tsara to akwai hikima a cikinsa kin gano ko ba ki gano ba ki mai da al'amarin ki zuwa ga Allah sai Allah madaukaki ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan Allah shine wanda ya aiko a cikin mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba su ne al'ummiyuna rasulan manzo minhum daga cikinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyi na ubangiji wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba yana koya musu alqur'ani wal hikmata da kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da yake su wa'annan mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba al'ummiyu na larabawa kenan suna kan bata bayyananne wani irin bata shi ne mata a jahiliya idan mutum ya mutu su mata fa kwamiditi ne aka mai da su in mutum ya mutu matan babansa rankatakar zai gaje su banda babansa duk za su zama gadansa Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i ku kuskura ku auri matan da iyayenku maza suka aura sai wanda ya shuɗe a baya a lokacin jahiliya na biyu ke ba ki ma da gado ba ma maganin gado ake ba ke kanki abin gada ne ke ina maganin gado na uku shi ne ita ɗaya mace idan miji ta ta shi yana so ya mata mugunta sai ya ce mata an ki alayyaka kan ummi ita matar gare ta kamar tamkar bayan babansa ne yana nufin in ya ƙara kusantanta tamkar ya kusanci babarsa shikenan har abada shi ne sake ta ba ita kuma tana zaune a gidan har ta mutu tana zaune a wannan gidan a mugunta ce duk wannan haka ake yi wa mata sa'an nan abu na gaba shine idan mace ta cika ta zama budurwa sai a samu maza guda goma suna zuwa suna lalata da ita idan ta yi ciki shi kenan ba za su ƙara zuwa ba sai ranar da ta haihu idan ta haihu rana ta bakwai sai mazajen nan guda goma su zo su zauna a dandalin wannan garin sai a samu ɗayan biyu ko uku akwai wasu dattijai su kuma a cikin al'umman su suna da ilimin kiyafa abinda ake nufi da ilimin kiyafa shine kamar yanzu ka ce ilimin dna sai su zo sai su kalli wannan jaririn sai su kalli wa'annan mazan guda goma su dinga bin su suna kallon su waye jaririn ya yi kama da shi sai a ce wannan jaririn ya yi kama da wannan mutumin shi kenan ya zama shi ne ubansa sai a ɗaura musu aure ko kuma ita matar da kanta ta duba a cikin mazan nan guda goma wanda zuciyarta ya fi natsuwa sai ta jingina mai wannan ɗa sai ta ce shi ne uban ɗanta shi ke nan daga nan sai a ɗaura musu aure ko kuma ta duba waye ya fi gwaɓi-gwaɓi waye mai capacity a cikin shi sai ta ce wannan shi ne baban yaron shi ke nan kuma sai a ɗaura aure wannan aikata ne a fili ko sa'annan kuma mata a wannan lokacin suna ɗawafi ne zigidir sai su ɗauki auduga su toshe al'auransu sai su dinga waƙa suna ɗawafi al-yawma yabdu ba'dahu aw kullahu fama bada minhu fala illuhu sai su ce to yau fa wani yanki na jikinsu zai bayyana ko kuma duka amma fa abin da ya bayyana a jikinsu ba sa halatta wa mazan da ke gefe su kalla wai haramun shi ne sai Allah ya hana su Allah ya saukar da aya a cikin suratul a'raf yace wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha Allah ce in suka aikata aikin alfasha sai Allah kira wannan aikin alfasha qalu wajadna alaiha aba'ana sai suka ce wai ai wannan gado ne kaka da kakanni wannan al'adan garin ne da ma sun tsaya a haka to da sauki sai suka ce wallahu amarana biha wai Allah ne ya ce su dinga yin haka tsawafi me su wai rigar da ka saba wa Allah da ita baka dawafi da ita akwai kabilar da suke tuɗe riguna suke kawo riguna sai su ajiye a Ka'aba to duk wanda ya zo ba da riga ko da guda ɗaya to shine sai ya yi zigidir sai ya yi wannan mata suna yi da daddare su kuma maza suna yi da rana hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Muslim ya rawaito sai Allah ya saukar da wannan aya a cikin suratul A'raf sai ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ka gaya musu Allah baya umurtan bayansa da aikata aikin alfasha atakuluna ala Allah ma la ta'lamun yanzu ku matan nan da ku mazan nan za ku dinga faɗi akan Allah abinda ba ku sani ba qul amara rabbi bil qist kace mushi ubangiji na yayi umarni da yin adalci a duk abin da za a yi وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ku tsaye da fuskokinku a wurin kowane masallaci da za ku kaɗaita Allah da bauta kuna masu tsarkake zukatanku da manufar neman yardan Allah to wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa ba ba'atha fil na rasulan shi ne wanda ya aiko a cikin al'ummiyuna mutanen da ba su iya rubutu ba ba su iya wato karatu ba su ne larabawa wannan annabin minhum daga cikinsu shi ne ce laƙadi manna Allahu ala al id ba'atha fihim rasulan min anfusihim tabbas Allah ya yi baiwa ga mu'minai a yayin da ya turo manzo daga cikinsu ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum kitaba kuma yana koya musu alqur'ani wal hikmata kuma yana koya musu hadisai sai ce wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da yake su laraba wannan kafin zuwan wannan annabin suna cikin bata bayyananne haka mace akwai wani al'ada da suke yi da mata shine zawaju shigar auren shigar me auren shigar shine idan mutum yana son aure aboki da aboki ce ce ce wane ka bani kanuwarka ni ma in baka kanuwa ta shi kenan an yawo ba sadaki an yi exchange kenan shi wannan sai ya ba zaidu sai ya ba amuru kanuwarsa shi ma amuru sai ya ba zaidu kanuwarsa shi kenan an daura auren kenan ba wani maganar sadaki duka wannan suna cikin bata wanda mata suke yi har ila yau idan mace tana al'ada ba ma ta shiga gidan sai su kyale ta ba za su shiga gidan ba sai a ɗauko bukka a ajiye mata a wajen gida sai ta tare a cikin wannan bukkan har sai ta gama al'ada za ta shigo in ta taɓa ruwa ba mai tabawa in ta yi abinci ba mai ci wannan shi ne abin da suke yi a wannan lokacin amma da musulunci ya zo duk sai ya lalata wa'annan ababen ya ce duk aiki ne na maguzanci kada mu musulmai mu yi su sa'annan ya sanya wa mace gado tana cin rubu'i tana cin rabin dukiya ashe na an da amace wacce a ita kanta kwamuduki ne aka ce tana cin rabin dukiya sannan tana cin biyu bisa ukun dukiya sa'annan tana cin ɗaya bisa takwas na dukiya sannan kuma tana cin ɗaya bisa ukun dukiya nan kuma tana cin ɗaya bisa shidan dukiya ashe kuwa an dare da yamaci mace to amma galiban turawa sun yaki ƙwaƙwalen mata sai ka zama ta tana ganin cewa kaman an tozartar da ita an takura ta wanda za ta ke yawon zigidir aka ce ta lullube kanta an daraja ta ne koko an wulakanta ta wacce da ba ta da gado ita kanta ana gadonta ne aka ce a ba ta gado har wani ya zai ce wai ya za a ce namiji na da kashi biyu ita tana da kashi ɗaya a kashi biyun nan fa namiji an ce nata nata ne shi kuma nashi nasa ne da ita yanzu wa aka fi girmamawa ita ko shi ita ke nan sa'an kuma har ila yau irin daraja ya mace da addinin musulunci ya yi da fa mutum idan an haifan masa ya mace kashe teki saboda yana ganin ba su da amfani ita kanta uwar in tana naƙuda za ta fara haƙa rami da kanta saboda babu scanning balle iskana balle a yi a ga miji ne ko ya mace sai ta fara haƙa ramin idan mace ce ta san me baban zai yi saboda raka, tana gama haifanta kwai tura ta za ta yi da kafa cikin ramin in baban ya zo zai yi finishin moves ne kawai zai rufe ta ne kawai wannan fa shi ne ɗabi'an mata kafin musulunci idan mutum aka haifa masa ya mace ya zama abin wasa da dariya da tsangwama a cikin al'umma duk inda ya wuce abokansa za su kwashe da dariya za ce yi kalle shi matan shi ya mace ta haifa shi kuma sai dinga bakin ciki zuciyarsa kaman ta fashe saboda an haifar masa ya mace ya tawara min alqawmi su Ima bushira bi sai ya nisanci mutane saboda mummunan bisharar da aka yi masa matarsa ta haifi ya mace ayumsikuhu ala hunin an yadusuhu fi turab sai dinga tunani zai riki yar a cikin bakin ciki da wulakanci ko kuwa zai je ya binne ta ya huta da wulakancin da mutane za su dinga masa a cikin al'umma Allah ce alasa a ma yahkumun ku saurara abin da suke hukuntawa akan iyaye mata ya munana abu ne mummuna sai musulunci ya kwato wa mata ‘yancinsu ya ce in za a aure ki a biya sadakin ki? sa'annan a ciyar da ke a tufatar da ke ko da ke kika fi kowa dukiya mijinki dole ya nema ya kawo miki gwargwadon samunsa in kin yi to falala ce amma kulawan da komai a kansa Allah ya ɗaura ba ke ba in ke kika fi kowa dukiya Allah bai ɗaura miki ciyar da gidan ba shi aka ɗaurawa ashe kenan an girmama ki amma duk da haka sai ka samu wasu daga cikin mata a yau musulmai suna ganin wai musulunci ya daƙile wa mata haƙoƙi wani haƙƙi ya kai ga an ce komai naki naki ne amma dole kina karkashin mijinki shi zai gudanar da al'amari wanda da cike ba a ganin ki da kima ba a ganin ki da daraja wannan yana daga cikin abin da Allah yake cewa da suna cikin bata ga yanda ake mu'amalantar mata ba a ganin su da kima ba a ganin su da daraja addinin musulunci ya kwato wa mata haƙƙinsu ya ce a ba su kulawa na musamman a ciyar da su a tufatar da su a kula da su idan miji ya rasu in ba ta kai shekarun da ta daina haihuwa ba musulunci ya ce ta ƙara yin wani aure in ta kai shekarun da ba ta haihuwa da ɗanta ya kula da ita in ɗanta ya mutu jikokinta su kula da ita idan jikokin ba sa nan akwai jikan jika shi ma ya kula da ke duk wannan tsarin musulunci ne idan tana aure ne auren ya mutu aka ce ta dawo gidan mijin ah, babanta wannan haƙƙin da ke kan baban ya dawo kamar yadda take budurwa sai ci gaba da kulawa da ita ya ba ta kulawa ya kiyaye ta da mutuncinta in mahaifin ba yi da rai wanta sai ta koma gidansa in ba ta da wa kanne ne ita ce babba sai ta dawo gidan ta namiji shi ne garkuwanta shi ne zai kiyaye mutuncinta tana gidansa ashe an girmama ya mace ba a batta ta zama kamar ‘yar kwalta tana yawo tana gararan ba a titi ba amma duk da haka sai shiga wasu mata saboda kwakwalwar an riga an lalata shi suna tunanin wai musulunci ya tauye wa ya mace haƙƙi don Allah wani haƙƙi kike nema da wuce wannan ke da da kanki kwamuditi ne aka ce a'a sai an baki ke da da ba a ganin ki da kima aka ce ga kimar ki aka ce kaza aka baki kaza aka baki kaza amma mata har ila yau wasu daga cikin mata saboda turawa sun yaƙe su sai ka ji suna cewa su yanzu 'yan ƙungiyan boɗararru ne su sun boɗare sun boɗare wai saboda shi namiji ba da tabbas ai ubanki ma ba da tabbas idan ta ce namiji ba da tabbas to ai babanta ma ba da tabbas saboda shi ma namiji ne saboda haka wannan yana daga cikin abin da aka ɗau wato kwangilansa a yaƙi ƙwaƙwalen mata a arewa na musamman saboda mu ne muke da addini mu ne muka san ya kamata addininmu ya tarbiyyatar da iyaye mata ya ba su tarbiyya ga kuma yadda za su yi mu'amala to yanzu wannan tarbiyya ake so a yaƙa mace ana so ki dinga gogoriyo da maza kamar yadda matan waɗanda ba musulmi ba suke gogoriyo da maza ke ma ki je ki shiga shine aka ce miki what man can do a woman can do it better kuma ke sankariya ne ke sankariya ne ba haka bane amma saboda an riga an yaƙi ƙwaƙwalen mata sai ki ga wasu daga ciki suna ɗaukan wannan abin fa da mahimmanci eh mana to me kamata me da ba za mu iya yi ba daga zuciya kike kin san ƙarya ne amma sai ki dinga jin wani abu kamar haka yanzu misali ku kanku mata in za ku kushe mace ‘yar uwarku me kuke ce mata tarbiyyar ‘ya mace, ko? ki ce yanzu ashe kenan kina nuna kenan tana da matsala kuma Allah ya nuna cewa duk nagartuwar ya mace ta kasance a ƙarƙashin ɗa namiji shine ke nuna nagartuwarta shine kibarta shine darajarta to amma sai ya ce miki a'a ana so ki zama irin na turawan yamma mutum ya zama tamkar yar kwalta a hanya idan tana neman biyan bukata na sha'awarta za ta samu wani namiji ba ta san shi ba bai san ta ba su biya bukatar su shikenan ya wuce ta wuce daman ta biya bukata shi ma ya biya bukata ba ruwanta da shi ba ruwan shi da ita to irin wannan rayuwa fa ake so 'ya'yanmu mata su dinga yi Allah ka shirya da mu to shi yasa Allah ya ce ko da yake su laraba wannan kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin bata bayyananne duba da yanayin lokaci a duk da yau mun fara a cikin ƙwararren lokaci insha Allah subhanahu ta'ala za mu a akan wannan gaba idan Allah ya raya mu gobe yadda muka saba karfe goma za mu zo mu ci gaba da karatunmu insha Allah subhanahu ta'ala za mu ba da dama in akwai tambaya mu amsa in kuma babu za mu taƙaita a cikin karatun da muka yi na'am in akwai tambaya za mu ba da amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah wa alaikum salam tambayar sadiya ne ko naki <laughs> to to Allah ya samu dace na'am idan malama fatima na tambaya cewa idan mace na bin liman sallah kuma liman yana karatu a bayyane shin ya halatta shi ma ya yi karatun a'a ba ya halatta ya yi karatu saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake iza qara al imamu fa ansitu hadisin imam muslim idan liman yana karatu a bayyane kuma mu ku yi shiru kun ga wannan nassi ne karara na hadisi sannan na biyu ayar ƙur'ani wa idza quri al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wanda yawancin malamai na tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne akan sallah duk lokacin da ake karatu na Alƙur'ani a cikin sallah haka kuma har a wajen sallah fastami'u lahu Allah ce ku saurari karatun wa ansitu ku yi shiru la'allakum turhamun idan kuka yi shiru kuka saurari karatun za ku samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ba daidai ba ne idan mace a liman na karatu a bayyane ta ce tana bin sa mata da yawa kuna samu wannan matsalan a wajen tarawi in ana yi musamman har ma ta hana ƴar uwarta da ke gefe sauraron karatu, in kin cutar fa kina samun matsala maimakon ki samu lada zunubi za ki samu saboda kin cutar da wata a sallah Allah ka ba mu ikon gyarawa na? e eh, idan kafin liman ya fara karatu lokacin da ya yi kabbara ta harama kafin ya fara karatu ke ma za ki isti'aza idan kin yi shi kenan liman ya fara karatu sai ki shiru saboda kin fara sallah ana ganewa amma asali akan liman yake saboda yana karatu ne a bayyane ce da kike a asirce lokacin da zaki ta'awudi shine lokacin da zaki karanta Fatiha Fatiha a raka'a ta biyu a ta uku ko ta hudu ana ganewa to shine zaki wannan amma lokacin da liman zai yi in dai a karatu ne a bayyane ba a bukata amma lokacin da ke kamar sallan magariba idan kin bi liman kin ga a raka'an farko shi zai yi ta'awuzin saboda shi zai fara sallah to a raka'a ta uku shi ke kuma zaki karanta fatiha to anan zaki ta'awuzi saboda a lokacin zaki fara karatu Thank you. sallah tana nan saboda saɗa cewa idan mutum ya karanta fatiha ba tare da basmala ba wai bai da sallah a yana da sallah saboda akwai sabanin malamai akan basmala ga fatiha shin yana cikin aya ce daga fatiha ko ba aya ba saboda haka sallarsa ta yi dalili shine yawanci mutanenmu mun saba karanta basmalar ce a asirce ba a bayyana ba kuma shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi saboda haka dan an karanta sallah ta yi ba wai sallar ba ta yi ba sai dai ladan sallar ce ta ragu kaɗan ba kamar wanda ya karanta basmalar ba idan mutum shi ne karanta na'am sallah ta yi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yutira bi wahidin falyaf'al wanda ya ga dama yana so ya wuturi da raka'a ta yi an gane saboda haka shine mun ɗayan ita ce wuturin ko da an yi biyu aka zo aka kawo ɗayan dai shi ne witirin mai uku kenan akwai mai biyar manzo Allah ya yi mai mai uku yana kashi biyu ne ko dai ya yi biyu ya sallame sai ya zo da ɗaya ya sallame shine siffa ta farko siffa ta biyu shine kawo guda ukun a jere ba zama sai a na ƙarshe Shi ne ya yi sallan eh, witiri da raka'a uku kenan sannan raka'a biyar ana wutiri a yi biyu a sallame a yi biyu a sallame sai a yi ɗaya an yi witiri da raka'a biyar kenan ko kuma a yi hudu a jere kamar yadda kike la'asar ko la'azahar sannan a sallame a raka'a ta hudu sannan sai a tashi a kawo ɗaya an yi wuturi da nawa kenan da raka'a biyar ana ganewa wannan shine wuturi da raka'a biyar ko kuma a kawo su guda biyar ɗin a jere ba zama sai a ƙarshe an yi wuturi da raka'a biyar haka raka'a bakwai ma yanda siffin wannan na biyar din ya zo haka shi ma na bakwai haka na tara haka shi ma haka na sha ɗaya haka shi ma kuna ne to duka wanda aka yi ya inganta mu karanta wannan littafi bughyatul mutatawwi'i fi salati tatawwi'i na Muhammad Umar Bazmum Dr. Muhammad Umar Bazmum yana da littafi duk wani nafilan da manzon Allah ya a duniya ya wallafa littafi na musamman ya kawo hadisan gabaki daya kuma gashi malamin hadisi ne ya tattaro duk hadisan da wannan ma aka samu safanin ingancin duk ya tattaro su a cikin wannan littafi Allah ya samu dace to abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'ala kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada ta da alkhairin duniya da lahira da ita da ta da baki ɗaya. akwai kuma abin da take jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare ta daga dukkan sharri kamar yanda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri Ya'yan mu mata waɗanda waɗanda Allah bai musu tagomashin samun mazan aure ba, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da mazan aure na gari, su ma ya sa su zama mata na gari da mazajensu. ‘Ya'yanmu maza wanda ba su samu yin aure ba, Allah muke roƙo ya azurta su da mata na gari, su ma ya sa su zama maza na gari a gare su. Iyayenmu maza da mata, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita al'amarinsu, ya zaunar da su lafiya, ya gusar da dukkan wata fitina tsakaninsu da iyalansu baki ɗaya. ‘Yan mata da zaurawa da waɗanda mazajensu suka rasu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu gamdakatar da samun maza na gari. Allah muke roƙo ya datar da su da yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar Allah ba. Ya Allah muna roƙonka dukkan abin da ya shige mana duhu a cikin al'amarinmu na rayuwarmu ta duniya da addini da zamantakewa na aure bai ɗoru gare ka ba ya Allah muna roƙonka ka warware mana shi ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna ka yi albarka ga dukiyarsa ka yi albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka ba shi arziki ka ba shi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da ba yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdausul a'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk